muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina bahari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau ma 15 ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan wani kalma da ake amfani da domin kwatanta yanayin zamantakewa da Hausawa kan kira da mijinta ce. To yaya mazan ke kallon wannan kalmar? wallahi ko a 'ya'yanka yau in kana da yara uku wanda duk ya fi kyautata maka cikin su sai ka fi kusanci da shi hmm. haka zaman aure yake ba yadda za a yi miji ya kalli mata tana tausaya masa tana masa adalci tana mushi duk abin da ya dace a ce kuma ba zai mata ba Amina, kin ga sun baki amsa. Masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki samari da 'yan mata domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake haɗewa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasan da za mu tattauna da su akan al'amarin da shafi zamantakewa musamman na aure. Bahaushe idan zama ce daɗi tsakanin mata da miji akan ce mijinta ce. wato mijin idan har yana kyautata wa matarsa shin kyautata ne ke kawowa ko ko wani mallakewa ne da malam bahaushe ya kasa fahimta yake masa fassara cewa eh, mijinta ce in ma an ci gaba akan ce mishi wai kanta ce ma wai aikatawa yake yi wani ma hausar da naji wai hadda wai mijin hajiya a cikin zauren namu akwai malam shehu idris ibrahim da kuma malam Babangida abdullahi sai kuma malama rahila abdullahi wa'inda za su yi mana fashi akan wannan al'amari malam shehu na'am magidanci ne kai na'am idan aka ce maka mijinta ce ya kake ji a ranka inda za a ce maka haka to hakika idan an ce mijinta ce nakan ji wani wato zafi a cikin zuciyata to saboda ina ganin ana mun kallon kaskanci ne domin ana ganin ma wato gidan manawa ya kai matakin da juya na ake yi ba ni ne nake iya juya gidan nan. Auda ma fasara kenan? A to ni fasarar da na masa kenan hmm. kuma fahimtar da ne masa kenan. Haka. Kasantuwar ita fahimta fuska ce kowa da yadda yake kallon ta. Hmm. To amma ba yadda za a yi kana magidanci a kalle ka ce maka mijin hajiya ka ji daɗin wannan kalma. Domin mu mazajen aure kun ce magidanta muna son a rinka nuna mana cewa gidan nan mu ne masu gidan. To. to sai abin da muka ce a yi sai kuma abin da muka ce a bari. Idan mun ginda ya dokoki ba za a iya tsallake shi ba. awo ba mulkin mallaka sunan wannan ba to ai wasu kan kalla haka a matsayin mulkin mallaka amma ai ka'idojin aure ya nuna cewa miji ke da ikon ya ce ai ko a bari daga lokacin da ya zamanto mutane biyu ke ba da iko a gida to ai ba mijin ba matan mhm. ya zamanto doka ce sai abin da take so za ta yi ko sai abin da take so a yi za a yi ko sai abin ta ga ya dace a yi za a yi ya kamata ya zama sai abin da ka ce a yi shine ake yi Wajen shi ya kamata ya zama a zamantakewar aure to amma na kamar rahila tana da ja a wannan to ai dole <laughs> rahila dole ja dalili eh. ya za a ka ce dole sai idan mace sai abin da kake so kai zaka ginda ya yi. Eh. akwai abubuwa da dama da ita mace ita ce take zama a gida take wuni a cikin gida ita ta san me ya kamata ta yi a cikin gidanta to kamar kamata yake na haɗu mutum biyu a zauna a fahimci juna ne kawai mm. shi ne inda ya kamata a shi rahila ita ma tana cikin yan mutanen ni kuma a wannan magana da ake na mijinta ce eh. kalma ce mai harshen damu to za ka iya fasara ta da abu mai kyau za ka iya fasara ta da abu mara kyau a yanayin mu mutanen hausa fulani in aka ce mijinta ce kamar yadda shehu ya bayani ana mar kallon ai matarsa ke juya shi a gidan shi dai kawai ya zama mijin hajiya ya zama tubalin laushi ya zama hoto ya zama dai kai dai ga kanan ne eh, wani rogo rogo yau ya zama dai maloho maloho soko soko gashi nan dai a ɗaya babin kuma idan ka zo mutum ne mai kyautatawa iyalinka mhm. ana raha ana zaman lafiya gunin sha'awa sai mutane makota da yin wasu ba ai wannan yayi ta mallake shi mhm. wato saboda ba sa ganin ana hayaniya ba a samu wani conflict ba a dan samu dan matsaloli eh. ba ta kai karar shi ba bai kai karar ta ba an shiru mm. ana rayuwa gunin sha'awa ka ai wannan ta mallake shi ya ga mijin hajiya ta ɓalin laushi na yi daga an ce ya yi anya ba kana haɗa mana kalmomin suna gwara mana shi ne ce ka ɗauko magana ce mai harshen da sannan kuma ka ko mijin hajiya na a mijin hajiya shi ma wani bangare ne daban idan kana biyayya wa iyalanka ko eh. kuma ana zaman lafiya eh. to wasu mutane kuma su ba sa son haka haka sai a mai da kai mijin hajiya auto na ɗauka mijin hajiya to ni kuma wannan na so a ce min ma kanta ce au kwarai da gaske baban gida kana ɗiban girki ah, to za ka ɗebi girki mm. za a dawo ce mai gidan sanda da eh, ana gori da ana gori ana kaza don Allah dan annabi ya za a yi kai kuma ba za ka dinga biye ai kan ta ce ma ta wanke wannan kan ka ce ma ka kai sun yi da tiyin ba in ba mai wanke kai ka wanke ka tsakaninka da Allah wala baban gida kana ma nan bahaushen wallahi bai a ciki to haka ne ni kin ganin nan mm. ina zaune a wukin wallahi nakan ɗebo kayana da dandan sauran iyalai na dukan wanki hmm. zan sa inji wani ne ya kamata ya yi watsa yi waya da safe ina zo ne masali irin asabar ko ladi ba abin da nake yi ko yanzu da muke kokarin wannan abubuwan ina da niyyar na kuma gida zan yi to malam shehu shi ya ce shi mijin kan ya ce ni a'a ba shi kan ta ce ba shi shehu maganar fassara yanda ake fassara karma ya fassara ta gundarinta a Hausa Fulani to kai yanzu idan malam na shigo gida hmm. na same ka kallon ka kawai ta yi sai ka gane yaren da take so ta faɗa maka ba tare da sai ni na ji ba hmm. a hakan sai a ce aikanta ce ma ya aikata saboda idan ta kawai ya kalla ya yi to zama ne fa ne yau da kullum shin tsoro ne ke kawo ba mallakewa ba ne amfani juna ne yanzu a yau ka shigo gida in matan ka tana cikin bacin rai daga yanayin da za ta kalle kai daga yanayin za ta fara an sama ka san fice yau ba zaman lafiya zuwa za ka dinga biyayya ka dinga rin ci dade mm. eh faru ne haba ta yi haba ta waje na mm. daga ke babu wata in ba dai Allah yi ba ba <laughs> mutumin nan yana da gaskiya ba eh, to ai misali kai eh, irin wannan su mata suna dan sassaukowa in ka dan ka da kanka dai ba komai ba mm. daman kai kake shugabancin gida amma lokaci sai ka sauko kuma bai rage sa da komai ba sai ba komai ba sannan su kuma matan wani lokaci su ma fa sun gane cewa biyayya miji wajibi ne hmm. a wani babi ma an ce ko mahaifi bai kai mijinki daraja ba ai ba wai babi bane addini ne yau wato dole ne ki wa mijinki biyayya dole ne ki saukar da kanki an ce ba za ki shiga aljanna ba sai kin mishi biyayya duk da ya kamata hmm. to kin ga tunda da hmm. ya tafi din da hannun mu ya wajibi ba ku biyayya to ai ka ga abin da yasa kenan wa'in suke ganin wannan satifiket din da aka ba su bari su ja shi har wani lasisi lasisi ne na na eh, takura a hada fuska a sauran wannan kuma wanda yake kyautata kuma shi sai a dinga mishi abin dariya dadin abin ai akwai mm. ranan me da sakamako kamar yaya akwai ran da zaka mutu za a maka tambayi an ce fa idan baka kyautata iyalinka ba za ka tashi rabin jikinka a shanye kana fama wancan matsalar za ka ƙara lafta maka shi mm. sannan tun a duniya bayan da za ka zalunci wani Allah ya barka ba zai yi ba dole ne sai ka yi adalcin nan ko matar ka ɗaya ce hmm. dole ka mata adalci ka dawo akan lokaci da wasu haƙoƙinta ka bata da wani abin da ya kamata ka mata ita kuma ya zama wajibi ya zama dole hmm. ta dinga biyayya a wannan zamani da ake ciki da ake rayuwa da corona ba komai ake samu ba inda ya saba ya ɗawainiya nan na dubu goma yake a wata to yanzu kin ga dubu biyar ko dubu biyu da ɗari biyar dole ke haƙuri al'amarin ne ya juya da yanayin samun ya ragu in akwai za a yi wadata kai kuma mai gida ba zai yiwu ba a ce lokacin da ake samu ka sake tsoki aljihunka mm. ka zauna a teburin mai shayi ka narki kwai ka samu ballon ku yi shiru da shi ka bar mata da bai kuka Malam Shehu lokacin da shi baban gida yake wannan bayani ya ce idan samu ma ya ragu ya kamata ita uwar gida ta fahimci samu ya ragu. To lokacin ba uwar gidan za ta iya fahimtar haka ta iya bona ta ma mm. ta saka da a ci gaba da yawa ko kuma kila ma shi din kan babu ita za ta dauki daurin haka. Mm. To a haka sai kuma malam Bahaushe shi ma ya ce wai mijin haji ake aure mm. ko da bata taba taka jirgin sama ba. So shi ma din kalma ce wanda ake harbin maza da shi ya kake ganin sa a matsayin auratayya da zamantakewa wato kin gane ko mu jinsin mu na Hausa Fulani mun riga mun mu mummunan tabo mummunan taban da muka yi mu kanmu shine mun maki mu fahimci menene zaman auratayya wannan wani babban kalubale ne da muke fuskanta a zaman aure na yau da kullum hmm. idan kika dauki bangaren kabilu za ki tadda su sun ɗauki aure a matsayin zaman taimakekeniya idan yana aiki tana aiki kamar yanzu a wasu ƙabilun za ki tadda in yaran su biyu shi ya biya ma kuɗin makaranta ita ta biya maɗaya to haka ya kamata mu ma a jinsu mu mu ma ya kamata a koyi da mu a haka do ba za mu ce haka ba fasi misali saboda yanayin tsarin tarbiyyar mu al'adar mu ba iri ɗaya bane da addinin mu yanzu wani zaka tadda matar shi zai ce maka shi mace in dai har ta wuce matakin secondary school saboda wato dama yana da dalilai sannan kuma shi yana kallon wai ba yadda za a yi auri yar jami'a a zauna lafiya hmm. wasu ne suke musu irin wannan kudu ba ta da amfani yana gan ta samu wani wayewa hmm. ta samu wasu irin tunani wanda eh, ba ma za ta jiyo mishi yadda yake so ba haka shi yake kuma ba haka bane yanzu kuma mun wuce zamanin da ake zama da macen da take da ilimin sakandare kan. Eh. saboda halin da muka tsinci kanmu na rayuwar yau zaman aure fa zama ne na taimakekeniya kuma duk karfin namiji mace sai ta taimake shi ko me yake ko da dabara ce kwarai da gaske saboda ai akwai inda yake ganin cewa makaranta wa yara mata akwai inda yake ganin cewa kuɗi ne za su yi mishi wani abu. wallahi ba za su yi mishi ba ita matan nan ita ne za ta taimake shi waka ce sanata ba za ne yau sata ba koke na san cukaci ina zamo yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu. Zaman aure fa zama ne na taimake Kenya kuma duk karfin namiji mace sai ta taimake shi. Ko me yake? Ko da dabara ce. Kwarai da gaske saboda ai akwai inda yake ganin cewa kayan makaranta wa yara mata. Akwai inda yake ganin cewa kuɗi ne za su yi mishi wani abu wallahi ba za su yi mishi ba. Hmm. Ita matan nan ita ne za ta taimake shi. To yana da matukar amfani wasu daga cikinmu masu wato mummunan fahimta akan cewa idan mata da miji suna zaman lafiya ko tana kyautata mai ko yana kyautata mata akwai alamu eh. na mallaka ba haka ba ne. wallahi ko a 'ya'yanka yau in kana da yara uku wanda duk ya fi kyautata maka cikin su sai ka fi kusanci da shi hmm. haka zaman aure yake ba yadda za a yi miji ya kalli mata tana tausaya masa tana masa adalci tana mushi duk abin da ya dace a ce kuma ba zai mata ba yanzu za ka tadda wani duk iya girman gidansu bai sha'awan zama da iyayen shi da iyalin shi domin duk iya haƙurin mahaifiyarka duk iya haƙurin matanka in dai za a zauna wuri ɗaya sai an samu saboda yau da gobe to amma in ya kasance akwai tazara a tsakaninku ba a gani ba ba a ji ba hmm. to ana kyauta zaton za a samu zaman lafiya to ai kuma ka ƙara tafka wani abu wato dama sun cewa in aka haifi ɗan namiji an haifan musu an haifan ma mace kenan eh, akwai matan da su kuma suke kallon idan ta riƙe miji za ta mutu maraini ne ko marainiya wai duk mace ta ce ma ɗan namiji uba eh, za ta mutu marainiya wannan dai eh. zamantakewa na aure yana matukar buƙatar buƙatar karatu sosai to to dan Allah da annabi idan aka dau wannan babin to shi da namiji shikenan sai mutu ya je ya ta wahala a ofishi ya buga shi ya dawo can ya dawo kuma amma a ce in ta rike zarra idan har ka ji ana cewa wai duk wanda ta rike miji maraya ta ce miji uba kai za ta zama marayiniya a gaskiya ni a wannan gurin zan so in ce ba haka ba ne Mummuna fahimta ne muka yi wannan kalmar na cewar idan kika riƙi miji uba za ki zama marainiya dalili kuwa A'a to ka bata ce fasara mana mana asali Dalili kuwa hmm. saboda akwai wanda zaki ga kina zaune da shi lafiya yana kyautata miki kina kyautata masa. Hmm. Ana rufa juna asiri. Ana rufa juna asiri da dadi ba dadi duk ana tare ba hmm. za ki taba ganin tunda kin san cewa lokacin da yake da shi yayi miki. Ki a matsayin ki na mace tunda kin san ya miki sai ki riki wannan alkhairi a kullun addini yana koya mana ku duba alkhairin mutum ko da ya bakanta muku. to a duk lokacin da irin kuka tsantsanci kanku a irin wannan yanayi haka na ganin cewar ke dole fa sai kin kyautata masa ko kuma a ya miki da dole ki biya shi abin da ya miki mm. dole ki ne ki masa yanzu akwai wayanda na sani da daman su abokanan aiki ne mm. idan miji bai da shi ita take kula da gidan kuma ba kuma bane sai ta fito ta gaya miki ne ke da kanki zaki san cewa ita take kula da mm, gidan ba haka ba ma mai amma a lokacin da shi zai samu muna nan zaune tare da su zaki ga yazo jikin shi yana rawa insha Allah zai zo ya ce wance yau na samu kafin ya zo inda take ya samu kuɗin wallahi yana samun wa zai kira ta a waya wance na samu kuɗi kaza kafin ta rufe bakin ta mai sai ki ganshi a gurin ki ce wannan kantace ne ya zo ya kawo mata kuɗin ya ce wannan shine wato kantace don ko wannan rahila magana gaskiya mm, kenan akwai mijin kantace ya san zaman da tai tare da shi na amana ne ta kyautata masa to dole mata mu farka fa ba za ki ce wai dole dole sai abin kuma da ke kike so sannan za a yi a cikin gidan to yanzu me laifin sa dan an ce kantace a yayi daidai wannan to me yasa amma ba ne shine nace maka dole ya kamata hausawa dole su dina. a matsayin ku ba mm. saboda akwai lokuta da dama da zaki ga abin da ke mahaifinki yanzu sai ki duba ki gani a gidanku akwai abin da da dama kin ce kina so saboda kuna da yawa za ce ki yi hakuri amma a ɗakin mijinki da kin ce kina so Allah Allah yake inda ya san muhimmancin ki ya san darajar ki wallahi Allah Allah yake je ka miki shi na sani yakan iya hana wa kansa yayi sosai sosai ai zama yayi da haƙi saboda kai nauyin akan shi nauyin mazaje wanda suke da wani wani kuma fahimta na daban yanzu wani zai ce maka ah, mata kuma ya za a yi ma in samu dubu goma ta san na samu ashe ka gane ashe wani ma zai ce kar ka bari ta san kana samun sosai da ne nan suke zuga su amma kuskure ne mace ta san samun ka ta san kuma kullun na kan ce wani abu ko idan har zaki tsaya namiji idan har kai a matsayin ka da namiji zaka tsaya abokan ka su ringa zuga ka a waje kai takin din su by surprise wani lokaci guda daya ka ziyarci gidansu wani ma durkusa wa sa yake amma kuma kullun zai zo ya rinka nuna maka cewa eh, kai ka nuna maka matar ka fa ma shi eh. matar sa ba ta yi sate masa abin da kai matar ka za ta yi maka ya dauka ba sannan akwai kuma matan da su ma sukan ɗauki zigan mata yan wasu sai kuma a gidanta kuma tana da haka biyayya wata ma ba zaura ta ne ma take ta kashe miki aure ta aure shi sosai abin ko ta tura kanwata ko ta tura kanwata ta aure ta ga kina walwala gida da alhamdulillah shi da ko mai wata ta kullum ta ke ta azzalla miki kewar aure yana da matukar amfani mu dawo mu magana akan shine wato sirrin da ke tsakanin ma'aurata mata da miji sosai wallahi akwai matsaloli a zaman aure na rashin rike sirri mm. wanda shi kanshi hanya ce da muke farraga tsakaninmu mm. na matan da miji yesu eh, yana da kyau ko yadda kike da kawa ta yadda kake da aboki akwai abin da ba hurumin shi bane ya sani wato tunan ne ake gane cewa shi mijin ta ce ne ko kan da ce ne ba kana zuwa kana ga mai cewa ka za ku ce ba zai gane mutum ne ya ganka da leda ka shiga domin wata fa ita za ta ce ma an zai fito bi da shi saboda kyautatawa mm. wasu mata za ta dauka ta bashi ka siyo duk abin da ka daga kuma ta gaya kowa ta gaya mu kowa ba amma shi da yake suda ne mai bakin magana shi ya fita zai fara su ai ta bani ai ta bani mm. ko kuma ita ta gaya ma kawa wallahi to dai ma da shi na dan bana sai a ce to mijin shi ne ai ko ashe ke bude tikitin ai ni nan ma in ga miki wallahi mun wuce na ganshi da wata na dauka kan ashe dariya ba kuma sharri ne shi kuma abokin da zai ce mishi to yanzu ka tana baka kuɗi kana karba to mm. kaga kenan kaza ta yi ai ko kaga shi sa maran nan na ganta sun yi maganganu iri iri da wanda ba kai da ba ai zamantakewan aure fahimta ne akwai matan da in ta baka kuɗi za ka karba kasan cewa ba za ta maka gori ba akwai matan da kuma idan ta baka kuɗi akwai masu yin gori wani lokacin kudiran da ka samu ko da rance ne ko da rance ne kuma kana so mai muhimmanci shi gori sai a ma gori a shi gori ai baban gida gori hali ne ba matan ba ba mazan ba me gori da mm. a mazan akwai su a matan a gori hakkin shi ne bai ci data wurin kwana hakkin shi sai mm. ya ce amma sai ya goranta mata ai gori hali ne ko namijin ko macen wani kuma gaba ɗaya za ka tadda ko me zai mamaci kai akwai namijin da ba ɗawainiya da ta ba ta gidansu shi yake yi hmm. gidan su matar amma in ba ita buɗe ba ita gaya maka yayan musu kaza ba zai ma faɗi ba Allah sarki wannan mijin kantace ne mijin kantace ne hmm. to me yasa za a ce masa kantace to wai ai wai ya dau amma ma san abin da ya kamata a ka san idan mutum ya san abin da ya kamata ya aikata ba tare ma an roƙe shi ba shi shine negative abu ne a nemo wani kalma da ya fi dacewa ba kantacen ba eh. tunda fahimtar da mutane ke ce makantacce shine kawai ina a dan abin da aka karfin shi ai amma ake cewa yanzu an samu wani ya dace da aikin da mutum yake aikatawa yanzu mijin marainiya ake cewa ko da iyayen ita ai ko da iyayen ko ba iyayen ba ta gata ce ba ma da kuka aka sunan da ake kira na ah, a da kokari ka samu wannan sunan malam baban gida a aikata a zahiri zai samu wannan sunan baka je ce zai su kola ba sosai a yana yi yana yi yana yi gaskiya to mijin kuma da mata ke so kenan suke yabawa mm. kuma suke mishi addu'a. To ai dole a mishi addu'a. Zaki ga duk fita za a addu'a tsakani da Allah. Ya fi shiga rai. Ita rayuwar aure. Ya fi shiga rai. Malam Shahu kun ji ashe mazan sun fi shiga rai. To ai ai mijin ta ce da mijin natan haka yake mata. Au kai. Dole ne. Abokina ne yana mm. kokari gunin sha'awa. <laughs> Yana da kokari. Abu ne mai kyau. To yanzu a naku abin nan ga in za a za ku ba da suke tasowa mm. shawara musamman da su shiga daga ciki kwanan nan. Shin wani wani tsari ko ga ya kamata ya bi? Shi mijin hajiyar ne ya kamata ya zama nan wato kawa ta shi shi dai a mishi cefanen ya zauna ya ci mm. ko kuwa a'a mijin marainiya ne muke fata ya samu wanda a da ake kiransa mijin ta ce da mijin kanta ce mm. wanda za ka sake mishi kalma ya zama mijin kanta ce mm. to ya kokari mijin marainiya fa kenan mijin marainiya eh. aure ibada ne eh. duk abin da ya kamata yi kokari ya gaya mata gaskiyar rayuwarsa kenan magana a fede wannan aure ba zama ne na contract zai wace wanda za a yi ko na wucin gadi ba riga ta ko ta riga ka ko kuma ku tafi tare ito eh ka san baban gida matsalar da wannan samu tun farko dole ka ga mm. a'a daga nema ake wurgar da abu a daga iyaye har akwai tarbiyan gida ma da ma eh, daga iyaye babban role a iyaye su ke nuna ma mace muhimmancin eh. irin mijin ma da ya kamata ta fahimci za ta iya zama Kar ba kawai ta nemi da an zo neman auren ta ba ne gwamnati samu miji nagar amma in lalle sai mai abun hannu a ah, to wasu gidan ma baban gida sukan nuna ma ƴaƴansu kar ma su kusanci masu abun hannun su yayin da wasu kuma sukan nuna haka mm. adalci fa dole ne sai an yi kaga abun gidan ne komin kuɗin su ba su kyaman talauci akwai gidan da talaucin ne a jikinsu suke kyaman talaucin haka ne duk da haka yanzu ai muna magana ne general gaba daya rayuwar aure ibada ce haka ne ka tuna duk abin da kai Allah zai tambaye ka mm. ke ma duk abin da kika yi Allah zai tambaye ki mm. shi namiji Allah ya bashi daman yi daya biyu uku hudu mm. ki sawo zuciyarki salama duk da Allah ya ce yana so yi miki abokiyar zama bai sai kauce ba hmm. destiny ne ai wannan wannan layin shi daban baban gida a ah, ma'ana ai duk yana daga cikin babin hmm. tun kai yanzu a Kano an yi doka in za a aurar sai an kawo fam to fa ki sani wurin da Allah ya bashi iko zai kara aure kin sa hannu ya sa hankali kwance hankali kwance ba tashin hankali saboda tsari ne da aka kuma sai da arewacin Najeriya hmm. ta ce ba tsarin aure na kashe aure sai aka sa tsari yanzu in zan za a yi aure dole ne ki sani wataran zai iya kara miki mata Wannan tsari ne mai dole ka yi adalci ko da za ka ƙara mata ka tabbatar ka ga mijin kanta ce. to Allah ya sa kuma a tabbatar da shi a duka arewacin Najeriya. abin da muke fata kenan duka arewacin Najeriya dinda za a aurar da wata a ce to mm. idan Allah ya bashi dama doka ce a addinance ta bashi dama ya yi daya biyu uku hudu. saboda akwai saboda akwai Allah ya sa mazajen su dinga adalci kuma su yi guda hudu saboda mm. duba da yadda muke da yawan yan mata da yawa. mu dai ku daina mana shari mata hawa su yaba mazan nan da shi ne. oh yanzu ke ma kina kana buga fam din kenan. a ah, fama a buga saboda a ta haka ne za a gane in ke ba kya yi tun farko zaki ce ban yi ni ba zan iya ba ni zuciya ta ba ta iya zama wajen rage mutuwar auren ma da kuma irin bugun zafin kishin da kike magana shi ko mai gida ya dinga adalci magana ba ka da ikon kara iyali kar ka dauko lokacin da baka da shi sosai haramun ne saboda baka ci da na gida ba kuma kace zaka dauko wata mm. wanda aka baka amana baka so da mai amana ba kace zaka kawo kai mallam yawanci ma idan aka kawo ta biyan to ta dayan da ma an sallama aikin ta to sai ah, ita ta nauyin ta abin da ka sani mm. mahallin da take ciki ne kawai take ci gaba da zama ba duka aka zama malamai ina godiya bisa wannan tattauna da muka yi da fatan ah, mijin ta ce da kanta ce da kuma mijin mareniya za su ci gaba da aikin da ya kamata dan malama rahila ta ce abin da ya kamata kenan shi malam shehu ma haka mm. na san masu sauraro da yawa su ma suna goyon baya da ke malam babangida abdullahi ya ce wai shi ai fa har yanzu fa ya kamata fa mace ta san a matsayinta mun gode sai wani lokacin a dausayin soyayya ja nake kai na can ya ce ga wasu mata sun kada ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah kai tsaye kuna magana da Usaini Mahad bakon sami naka jihar Kaduna. Muna jin kamalan Usaini yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce a kai? Yauwa ni na ji maudu'i wannan maudu'i da kuka kawo maudu'i ne wanda take da muhimmanci musamman ni a gurina ni na ɗauki dukkanin yadda ma'amala da ya suna aure da mata da miji sai miji kana kyautata ma matanka da sauransu to ko ne aka ce maka ko a ce maka wani mijin hajiya ko mutum tace ni a gurina ban da su a wani abu ba saboda duk mata tana kyautata ma mijinta to ko bai kamata ai baka faɗi ba amma sabanin wa'ansu idan kuna zaune lafiya sai da ana ce maka wani mijin ajiya ko wani abu din zama ko ba kuna zaune lafiya ba ni da ga sai da ra'ayina ni ko me nake ma matana ko me na mata ko me a kira na mijin hajiya ba ba wanda shine ra'ayina daga Uzair mai has To mun gode da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana. To Ibrahim Alaramma daga cikin. Muna jinka Ibrahim Alaramma. Yan magana ni gara in zama mijin Mureniya. domin aure kamar yadda aka yi bayani ibada ne mm. amma ka zama mijin hajiya a towa kenan ke auren wani a ciki kuma ai kai miji haƙƙinka ne ka je ka nemo dukkanin abin da za a ci a sha a gidanka To mun gode da wannan kira naka daga Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. a gaskiya wannan maudu'i idan kuka ɗauko maudu'i ne wanda adda babban muhimmanci tsakanin abin da shahi zamantakewa ta aure to mu muna ƙara ba da shawarwari musamman ma ga ma'aurata da su yi zamantakewa kawo da ya kamata da an ce mutum mijin hajiya ko mijin ta ce gaskiya ba wani abu ne ba gada mutum ya zama wani dodo da ya shiga cikin gidan shi kowa ya ce wannan ba shi ne ba mutum ya ciki jikin shi gidan shi ya tsaya ya mu'amala tsakanin shi da iyalin shi mai kyau da zamantakiya da ta musu da yi musu abubuwa ni ka ganin komi ina yawa mata na gaskiya dan an ce miji hajiya gaskiya ni ban wai wata damuwa ko kuma wani abu idan eh, ban zama a ce mutum ya shiga gida ne ko ce eh, kowa ya ɗaɗɗaure ana tabba a a wannan ba abu ne mai kyau ba. To mun gode da wannan kira naka daga Abuja da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. to kai tsaye kina tare da aminu mai albasa da ke garin abdulsalami a karamar hukumar mulkin bodin ga da ke jihar sokoto kuma mazauni gwagwarza abuja to a gurguje me zaka ce to gaskiya dai wannan abun saboda ni kana na nan cikin babban tare abuja ina da ma da aboki wanda aka kira mijin ta ke original gaskiya wannan dai ina ganin ba dai wani abu bane wanda da an ce mutum mata ce mijin ta ce to gaskiya wannan abin soyayya ne wanda yake cewa mu maza kan mu dauke wannan tabi'a kamar ta eh wata bi'a banza ce a to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu lokaci yayi halinsa da haka muka kawo daukan karshen daukan wayoyinku a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare